يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون حديثنا اليوم عن التزام الطاعات ودوامها بعد موسم الخيرات فإن الله تبارك وتعالى قد من علينا بشهود هذا الموسم العظيم من مواسم الخير ألا وهو موسم الحج وموسم الأشهر الحرم وموسم العيد الأضحى المبارك فها قد حججنا لله تبارك وتعالى واعتمرنا وها قد بذلنا جهودنا في ابتغاء مرضاة ربنا في العشر الأوائل والفواضل من شهر ذي الحجة فصمنا وقلنا وتصدقنا وأنفقنا من فواضل أموالنا وأكثرنا فيها من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والدعاء وواتينا أنفسنا وتعاوننا على البر والتقوى ورجونا أن نكون قد تقربنا إلى الله تبارك وتعالى بأحب شيء يريد أن يتقرب به إليه من التوحيد والصلوات والأذكار في أحب الأوقات إليه وهقد هنأنا بعضنا بالعيد السعيد وقسمنا أضاحينا وشاركنا فيه الأقارب واليتامى والمساكين والمعوزين من المسلمين وقد كبرنا وذكرنا الله سبحانه وتعالى دبر الصلوات فإن هذا لمن الفوز العظيم ومن نعم الله الكبرى علينا في هذه الحياة أن شاهدنا وتجاوزنا فضل الأيام في دهرنا هذا بذلنا أنفسنا لله تبارك وتعالى في أيام القلائل لنفوز بأجور الشهور والدهور فماذا بعد ذلك اعلموا أيها الإخوة المسلمون أن من حبائل الشيطان أنه يتصيد المؤمنين بعد مواسم الخيرات ويوسوس إليهم أن قد بذلتم جهودكم وأنحقتم قواكم وطاقاتكم في طاعة ربكم فاستكينوا للراحة قليلا واستعينوا بشيء من الدعة حتى تستعيدوا قواكم ثم لا يزال يسوفكم إذا اتبعتم أمره فلا يزال يسوفكم متى تعودون يقولون خذوا راحتكم حتى تستعيدوها وأنتم في أعز قواكم فإنما هذه وسوسة للشيطان عدوكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولذلك فإن فإنه ينبغي أن نذكركم بأنه كما أن أحب الأعمال إلى الله هي التي فعلتموها في العشر الأوائل من ذي الحجة فإنه كذلك أحب الأعمال إلى الله هي التي داوم عليها صاحبها وإن قلت جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخص أياما بأعمال قالت لا كان عمله صلى الله عليه وسلم ديما كان إذا بدأ عملا داوم عليه وسئلت عائشة بل قالت عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل خير قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن كل فداوموا في أعمالكم تستحقوا بذلك حب الله تبارك وتعالى لكم ولأعمالكم فيا من داومت على الصيام يا من صبت التسعة من ذي الحجة ويا من ختمت القرآن العظيم في عشر ذي الحجة وما يا من تصدقت بفضل مالك في عشر ذي الحجة ويا من هللت وكبرت وسبحت وحمدت الله تبارك وتعالى في هذه العشر الفواضل ألم تمتد بهذه القربات ألم تشعر بأنك قد بغت منزلا قريبا من الله عز وجل بهذه القربة إليه هل يصلحك أن تبتعد عن الله تبارك وتعالى بعد هذه الأيام؟ هل تتصور أن الله تبارك وتعالى إنما هو ربك في هذه الأيام فقط هل تتصور أن حياتك الباقية لا تحتاج فيها إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال فتذكر أن رسولك صلى الله عليه وسلم قد أخبرك أن أفضل صلاتك هي التي داومت عليها وأفضل ذكرك هي التي داومت عليها وأفضل نفقاتك هي التي داومت عليها فلازم هذه الطاعات وإن فقدت تلك الأيام وذلك الزمان الفاضل ثم إياك وإياك أن تنقلب على عقبيك فترتد إلى ما كنت تعمله من السيئات والمعاصي قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فإن إبطال العمل يكون بالحور بعد الكون ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم والنسائي كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الحور بعد الكون يعني المعصية بعد الطاعة فقد أطعنا الله تبارك وتعالى وبذلنا جهدنا في هذا الموسم فإياكم ثم إياكم أن تعودوا فجارا فساقا عصاة بعد أن كنتم متقربين إلى الله تبارك وتعالى بأفضل الطاعات في أزكى الأيام وتذكروا أيضا أن هذا الموسم ما زال جاريا فلا زلنا في شهر ذي الحجة وشهر ذي الحجة شهر حرام فلا تظلموا فيه أنفسكم كما قال تبارك وتعالى في وصية بليغة بهذه الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا في هذا الشهر أنفسكم بترك ما اعتدتم عليه من الطاعات من الصلوات والصيام والإنفاق والدعوات وذكر الله تبارك وتعالى بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح وإجزاء الصلوات وأزكى التسليمات على سيد الخلق رسول الله محمد بن عبد الله الأمين ولذلك حكى الله تبارك وتعالى من دعاء الصالحين أنهم يستعيذون بالله تبارك وتعالى من الزيغ بعد الهدى وذلك هو العصيان بعد الطاعة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Oh you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our deeds Today's sermon is about the perpetuation of righteous deeds after the season of goodness. It is indeed Allah's bounty on us to have witnessed the season or seasons of Hajj, of Salah celebration and of the month of the sacred month of the Hijjah. These are three major things or periods or periods of joy and moments of bounties Allah subhanahu wa ta'ala enabled us to witness. And we did not only witness them, but we have used them wisely in committing ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala by various acts of righteousness. What therefore do we do after the passage of this moment? Yes, we have witnessed the first 10 days of the month of Dhul Hijjah, the best days in the Yes, we have witnessed the Eid al-Adha. We have sacrificed animals. We have shared among relatives, brothers and sisters, orphans, and the less privileged among us. Yes, we are enjoying the sacredness of the sacred month of Dhul Hijjah. What next? I want to remind us, just as we are all aware that there is no deed which is more loving to Allah subhanahu wa ta'ala like those we do in the first 10 days of the month. Equally, the most loving acts of righteousness to Allah subhanahu wa ta'ala are those that we perpetuate them are those that we do them continuously, however little they may be. It is on this note that I urge and encourage us to continue with the good deeds that we have done. They will automatically become the most loving to Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was described by beloved wife Aisha radiallahu anha when she was asked about his act of righteousness that does he specify some days with some act of righteousness? She said no. كان عمله صلى الله عليه وسلم ديما. She said his work And continuous. Whenever he starts any act of righteousness, he will continue with it. He will continue to do it and he will never cease from doing it. That is why when some people were given to difficult acts that they may not be able to continue with it, the Prophet ﷺ guided them and cautioned them by saying, اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا that you should choose of the righteous acts those that you can conveniently do for Allah will never cease to reward you until you cease from doing them The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was also asked, as in Sahih Muslim according to Aisha radiallahu anha, what is the best of deeds? What is the most loving deeds to Allah subhanahu wa ta'ala? The Prophet said that the most loving acts of righteousness to Allah are those that are continuous, even if they are meager, even if they are very little things, Allah knows that you do them continuously. So, all you who have fasted the first 10 days of Dhul Hijjah, who have stayed in the night, the night vigil, Qiyamul Layl, in the first 10 days, all you who have given out charity in generosity in the first 10 days of Dhul Hijjah, all oh, you who have struggled in all forms of worship in these days in order to draw near to Allah subhanahu wa ta'ala, I am sure you have felt the special joy, solace, and you have felt that you have drawn near to Allah subhanahu wa ta'ala. Do you want that all that to cease? Do you want that your enjoyment to come? If the answer is no, then what you should do is to continue with these things. If you cannot read through the Quran in any other 10 days, why not have a portion that you know you will be able to recite in on daily basis? it will turn to be the best of recitation. If you cannot fast nine days consecutively, why can't you prepare yourself to be fasting every Thursday and Monday perpetually? This will be the best of your fasting in the year. If you cannot feed and give out or slaughter rams in every nine or every week, nine days a week. Why can't you plan to do that once every month? If you cannot give charity continuously every day, why can't you plan to give out something on weekly basis and continuously? When you do that, you become, your act becomes the best the most loving to Allah subhanahu wa ta'ala. It is part of the whispering of shaitan. In fact, shaitan used the opportunity of the completion of good or righteous seasons to whisper to the believers that you have exhausted yourself in acts of worship. Rest small give your body the ability to regain its energy. Stop this, stop this, stop this. You can come back later on to do it. And when you feel, yes, I can come back now, he will come to also continue to whisper to you, no, there are many, you have so many opportunities, let's rest and rest. This is part of the whispering of shaitan that we should resist. It is an act of animosity against us. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala told us about the arratikhuna fil ilm, those who are who are well learned that they do ask Allah subhanahu wa ta'ala not to allow them to go into doom after they have been rightly guided. And that is why the Prophet ﷺ as a Muslim used to seek Allah's refuge from sinning immediately after performing acts of righteousness. Al-Hawru Ba'd al-Kawr. Allah told us about the Rasikhuna fil-Ilm that their prayer is, رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا Oh Allah, do not derail our hearts after you have guided us. Do not allow us to derail from the path after we have seen the path. So never you derail from the path after you have committed yourself, exhausted your energy, in devotion to Allah subhanahu wa ta'ala, continue in that way, it will become easier and more easier for you and your entire act will be the most loving to Allah subhanahu wa ta'ala throughout the year. May Allah make it easy for us and enable us to perpetuate all our righteous deeds and actions. Amin. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mana neman agajinta muna neman shiriyarsa muna neman yardansa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu daga munanan ayyukan duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya ya shirye da shi muna neman eh, mana bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa face Allah madaukakin sarki shi kadai ke bai da abokin tarayya mana masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah shi kuma ko annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa duk wanda suka bi sa da kyautata zuwa ran tashi alkiyama ya ku al'ummar musulmi ina mana wasiya kamar kullum da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki a dukkan ayyukanmu wani ban yau tana magana ne akan jimantar ayyukan alheri bayan zango na aikin alheri Allah ya yi mana gamdakatar man shaidi zango ko zanguna na ayyuka na alheri masu ɗimbin yawa ga shi muna zango na wata mai alfarma watanni masu alfarma kun ga zulƙada zulhijja har zuwa muharram waɗannan watanni guda uku a jere watanni ne masu alfarma wannan lokaci ne na alheri sannan a wannan zulhijja ga shi mun goman farko na wannan wata lokuta ne na alheri bal su ne ranaku da suka fi kowanne girma ɗaukaka daraja soyuwa zuwa ga allah maɗaukacin sarki sannan man ga lokaci na wato ainihin aikin hajji da yawa an samu dama an yi umara an yi aikin hajji sannan lokaci ne na wato ainihin idi man hau idi man yanka ababen yankanmu man ci man sha man ambaci Allah man yi farin ciki waɗannan lokuta ne na Allah maɗaukacin sarki waɗanda su suke farin ciki a ciki. kuma suke yin iya iyawansu da neman kwatanci zuwa gare shi to Allah ya da ni'ima man shaidi duk waɗannan lokuta da sun kuma wuce kuma gashi ya bar mu da rai akwai da dama da suka mutu a wannan tsakanin waɗansu ma sun tafi aikin hajji waɗansu an gama ma aikin hajji dan Allah madaukin sarki ya kandaran su a kasa mai sarki Allah madaukin sarki ya ji kansu da rahama to mai ya rage jama'a mai ya rage yana da kyau mu cewa yin aikin alheri bayan gama wani aikin alherin alama ce ta karɓuwan aikin alheri na farko don lokacin da kaga mutum ya shiga wani zango na aikin alheri ya yi iya ƙoƙarinsa ana gama wannan aikin ya kuma dunkula a akasin wannan aikin wannan yana nuna cewa ba a karbi aikin farkon ba kamar yadda ibn rajab yake fara a cikin lafaiful ma'arif cewa wannan shine abinda magabata suke auna ko Allah ya karbi aikinsu da shi don haka ya wajaba akan kowane mummane ya yi ƙoƙarin yaƙi da zuciyarsa ya yi yaƙi da shaidan ta hanyar ya ga cewa ya jimanci ayyuka na alheri bayan ya fita daga waɗannan zambura, a waɗannan lokuta kana da abubuwa da yawa da za su taimake ka kai aikin alheri saninka da faralon wannan ranar waɗannan lokutan gani da kai kowa yana ƙoƙari ya ribaci wannan wannan zai sauƙaƙa maka kai ma ka yi amma bayan an fita daga wannan to ɗan yana sa ma salihai daman tarko sai ya fara ta hanyar da ba za ka gane ba ya ce to kai bawan Allah yanzu ka yi ka ciyar da dukiya ka yi kiyamun lai ka yi ka yi ka yi to ka ɗan huta mana yanzu saboda in ka tashi dawowa za ka dawo kana da wato ainihin kazar-kazar da wato ainihin ƙarfi na musamman a jikinka idan ka zai maza, shi ke nan sai ka tala ta aure ka can lokacin da duk lokacin da ka himmatu za ka dawo azumi ne ka daina ƙiyamun lailin ka daina kana yin kalma a ƙur'ani a kowane sati ka yi a wannan sati na goma farko yanzu ka daina ce maka a hankali ai za ka dawo a hankali duk lokacin da kai nufin dawo ya haɓa ai kana da lokaci da yawa to yadda shi ɗin yake farauta salihan bayi kenan ya hana su ayyuka na alheri to yana da kyau misali shi aikin alheri kamar yadda babu lokaci da Allah ya kusansa a yi sama da waɗancan kwanaki goma ɗin to kuma akwai wani abu wanda zai sa aikin da gaba da na shekara shi ma ya zanto mafi soyuwan aiki zuwa ga Allah madaukakin sarki shi ne ka kasance ka dimance shi ka yi shi kada ka yanke an tambayi aisha radiyallahu anha kamar yadda zuwa sahih muslim yaya aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai ta ce ai aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ne abun dawwamuwa a kai in ya fara aiki to baya dainawa an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda cikin sai muslim har yanzu wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki sai annabi ya ce shi ne aikin da aka dawwama a kai komai ƙarancinsa shi ya sa da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labari wata annabi ya zo gida ya samu sai da aisha da wata mata sai ta donga ba shi labarin ibadan wannan matan sai annabi ya ce ma bar wannan zancen ku ɗauki iklafu min al'amali ma fiƙon ku ɗauki aiki irin wanda za ku iya wanda za ku dawwama kuna yi yace saboda mafi soyuwan aiki a wurin Allah madaukakin sarki madaukakin sarki shine abinda aka dawwama akai komai sa ku ɗauki aiki irin wanda za ku iya don Allah bai ƙosawa har sai in kun ƙosa wato Allah ba zai ƙosa ba yana ba ku lada har sai ran da kuka ƙosa kuka daina aikin kenan in ka ɗauki gagarumin aiki wanda ba kawai yau za ka iya gobe za ka iya ba ka samu ladan yau gobe babu to abinda Allah yake so shine ya baka kullum shi taskar da ba ta raguwa ballantana ta kare don haka yana son ka yi aikin kullum don haka muke kiranka ya kai wanda ka yi azumin kwana tara ka sauke ƙur'ani a kwana tara ka ciyar a kwana tara kai jihadi a kwana tara ka bayar da wato ainihin abin lahiyanka a ranar lahiya ka raba wa talakawa ka faranta mai iyalin karai tabbas ka ji daɗin haka to kana son wannan daɗin yanke kada yanke kuma za ka ci da sabon cewa kana yin abin da Allah ya fi so shi ne ɗauki wani kaso da za ka iya na waɗannan ayyukan gaba ɗaya wanda za ka iya yi kullum ka yi su kullum idan za ka yi aikin nan kullum ba za ka iya sauke ƙur'ani a kwana tara ba na san da dama mu an yi a waɗannan kwanaki amma ba dole ne a iya ɗorewa a kan wannan ba to kamar yadda shi mana a wata a kullum ka karanta hizir biyu a wata ka yi saukar alkur'ani idan za ka dimanci wannan to karatunka shi ne karatun da allah ya fi so idan ba za ka iya azumi a jere ba ko ka yi azumin annabi wu, ka yi yau gobe ka sha jini ka ɗauka gasa ka sha to ka ɗauka bana za ka yi azumin litinin da alhamis ba za ka yanke ba har shekarar ta ƙare zai zanto azuminka ya zanto cikin azumin wanda Allah maɗaukacin sarki ya fi so don annabi ya ce mafi soyuwan aiki zuwa ga Allah shine wanda aka dawwama a kai komai karancinsa ya kai wanda kai sadaka a kullum a waɗannan kwanaki ba za ka iya limantar su ba to zabi mana ka yi a kowane sati kamar yadda iyayen masu suka kasance suke yi a kowane ranar juma'a suna da sadaka ta musamman da suke yi kai ma dauki wannan mana kuma ka limanta a haka har mutuwa ta dauke ka zai zanto sadaka ta ita ce sadakar da Allah ya kusa. so da haka jama wannan yanayi da lalawun mu suke fadawa cikin a yi ta ibada a waɗannan lokuta saboda fararen da aka ambata sannan ana fita kuma kowa ya yi watsi da wannan wannan ba karamin hasara ba shi wannan ba karamin kamunga ake mana ba wannan ba karamin rashin sanin Allah da rashin sanin baiwan Allah ba ne a'a lallai mu ci gaba da ayyuka amma abin da ya fi wannan muni ba wai a ma ka daina ba a'a akwai munanan abubuwan da ka daina saboda waɗannan ranaku ko wata kima su falala kuma yanzu ka dawo ka tsumbul da tsumbul ana cikinsu wani ya daina karya wani ya daina yaudara wani ya daina zina wani ya daina kasafi wani ya daina annabi manki da haɗa wuri amma waɗannan kwanaki suna wucewa sai ya dawo rayuwar da ta da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuwa a sahih muslim da sunan nasa'i yana daga cikin abin da yake neman tsayi alhauru ba'da alkaur wato komawa ruwa bayan Allah ya nuna maka haske komawa cikin duhu bayan kaga haske wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana waɗanda suka yi zurfi ilimi suke roƙon Allah ya tsare su da shi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah kada ka gautar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu dan haka jama'a ina kiran mu da babban murya mu yi kokarin dimantan ayyukan mu na alkhairi waɗanda muka faro su a waɗannan wadanni ko da ba mu yi su da yawan da muke yi a can ba to mu samu wani adadi wanda za mu dimanta kuma a her kada mu yarda mu koma zuwa ga sabon da muka tuba daga gare shi Allah dauke sarki ya ba mu dama na dimantan ayyukan ɗa'a musamman jama'a addu'o'i da muka yi tai yi mu ma iyayenmu ma ƙasarmu ma jami'o'inmu da shugabanninmu da gwamnatinmu kada mu ce har yanzu abu ya kici ya cinyewa ga shugaban ƙasa ya yi magana kamar bai damu ba mu ma mu ci da abon allah muke roƙo ya gyara mana don haka kada mu gaji da yawaita addu'a wannan rikici tsakanin ma'aikatan jami'o'i da gwamnatin wannan ƙasa allah ya kawo mana ƙarshen ba Allah muke roƙa kuma muna yin abin da ya dace mu yi mu duba strategy din mu in akwai gyara mu gyara amma mu kada mu yanke kada mu daina addu'a Allah madauki sarki ya kawo mana mafita mafi alheri wannan shine sakon mu a wannan sati da fatan Allah madauki sarki ya jin kanmu ya yi mana rahma ya ɗauke mana wahalhalu ya yaya mana dukkanin musibu ya shiryar da mu ya shiryar da mu ya gafarta mana kurakuranmu ya tabbatar da mu doro na sunnar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kare mu daga faduwa bayan mun hau tudun nasira ya kuma gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya bisa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم ترحمكم الله نعم طيب أنا يجب sannan koma shan manya su zo gaba ya je son ba na ya yi bacci ya yi ya lalafu